الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله صلاة وشيشي يا من شوي ولوج ثبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم minan na safo shigagu kiyan safo shigagu tunani ko ya tunani ci 2016 kalendar ya shiga da karatun sharhu sunna yin al'imamul barbahari ne sato shi bai ni ci ko to ji wannan ki sabon bu sharh sunna ya limam al-barbahari yangan ya ta'alif ya shaykh salih fawzan al-fawzan هو العقل مولود وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول misla ko a zarrati fi samawati wa yutlabu min kulli insani min al'amal ala qadri ma atahu min al'aqli wa laysa al'aqli bi ittisabin innama huwa fadlun min Allah ga wal aqlu mauludun an kalina wajen da a maumun ana wani ga wani kiyo ajin halitta ya hankali ya zawon jiji ko ji gani ako hmm. a magayin maza a eh, mummuri da kiyo ya hankali zawon ji wani zama hmm. rai ran ofiya kullu insani zawon jin dundu allah yumina la'akili ya hankali ma a radallahu yana ce ci kwanin azza sai na wancan ma nan ya tafawatu na filin kuli za an an kali a shi za an gishi wani shi za an yi basira gando shi ko hmm. misla a zarra fi samawa ce dojiyar zarra da sama wato yana wai ga wani suka da ne ci da kuci da noro bashin amma kiyo basira na sakwajin ya zandoro na waga doji ilimi na sakwajin ya zaji eh, na waga doji eyan wani sakwajin ya zaji na waga doji ankali na sakwajin ya zaji na waga doji fahimta na sakwajin ya zaji na waga doji wani jirin yan wayutulabu min kulli insanin amma wadda zandon doji min al'amali ya tun ala kadiri ma a atahu min al'akali gwargwado yana ga layu yankali walai sal'akulu dikti sabin an kali na mole da na unjigan eze da wawa eze da jin wala jin cudiyawa inna ma Allah ya wuyo daga ko yau ji gane ku an kali na wale da nan ka gondo ciwo na sako jidan da wangi wani ne zaɓe na laguntu na ɗari da yana la'amfani da yiwu ne na zaɓe ya riƙe la da wata ka ne na ya alkhairi na gangan da yanayi shirri ne ko za ji aga ga yiri yiri ya ci lambarin an kalyo ya baki bo har da bani masu ku ala da daidai ke an kali nona ya bane an kali sun royo ya su soci ko laji ganewa bani aya ga gaba babu hankali don ba hmm. hmm. ba hankali gun tuwa don ba hankali gun hankali gun ya ce ba ki dalilin dalilin na yi hankali ga allahu kin da na babu dalili daga hankali ya ci buguwayo ko ji fahimta ya gani mai gina eh. mhm. a sheik muhammad lamini shinkiki hmm. a duwa ulbayanin hmm. ko ji gani ko mula bayani bin ga hankali ya gbabu don hmm. nga filosofa shi da sashen medical practitioner shi a zai gaga hankali cibu don kima waji ujo ga Allah subhanahu wa ta'ala gan lahum kulubun no la yafkahuna biha yaf ajin yagbon e jiki an e luji fahimta ko lahum kulubun la ya kilu na biha eji an kali gangani duniya la ya tadabbaru na alkur'an am ala kulubin asfa'aluha e dabaru yin alkur'an ya tashi yanzu ta keke bayan ba ashe na gaji fahimta nan ina e gaji an kali nan ina e gaji lura nan ina gaji izna nan ya gbabu nan hmm. ko laji ganewa in ga malawa ne ga shi sali fozan fozan in ga ya zashi kaifiyatul akili ta khabbatan nasu fihi ya zashi sai gangan ji na ja to a ba baro ku kuɗi ce dojo nan ya ce kibo ya ce ki hankali nonin ko hmm. ewo ce mini ne su ko yau hankali yiwu ga hankali ebo kibo ebo na biyu ga za an geji gane waye na wa laguntu na ɗari gangani da ina ajo amfani na wale an kali magayin wanza don da za ke ji lalata na hmm? wale ko kuma gangbanin wato ban an kali ga jagan adabatu dabba hmm? dabba ko waje hmm. egbon na jiki na na ya lagu na no ne egbon na gafe jiki nan gafe control yin gato a cin ya gato hankali wa da feji ya zawon jiyo a make yi hankali gan hijir hmm. hal fi zalika qasamul bi hijir lóòlì ń gba nana ẹgbẹ́ dọ̀gbà bí ọ̀gá ní ibi ankali na ankalin na biyu na amfani biyu ne amma yi ankali ga inna fi zalika la'ayatin li uli nuha hmm. lalle nana aya dabo ya zai shiga ibe hankali nan a ce a sami shiga hankali ce ji ganewa nan a mai ke yi hankali ga alubu hmm. inna fi zalika la'ayatin li uli albab nana aya dabo ya zai shi ibe nan ko? Hmm. Nole, an na mini aya ya ce ciwo ba na limamul barbahari gan wal aklu mauludun nan yana mai babago ne kiyo an kali a jihali tauji wani gashin filosofa na shigan yi an kali a jihali tauji an kali don gudun shi bole an yi ajiyoji na ya ga wuce ba hmm. ko? Hmm.

annabawa shobe tuci shi ya so ciwo amma daddan mini ya zami yau zai ji to hankali a nan sana shi cinin ko sana hmm. yi wawani ko sana hmm. su ilanin hmm. ko ɗagi babban na mashi ƙwanyin zuni nan wale zanen shi aji hankali na ji tamizu wata kanyen na la amfani a na la na kanga hmm. amma da yadda mini ya zawa an gijo na hankali hmm. ya bugu tatace wani kando ciwa je nwa ciwa ja ji gane ko? A ga ga hankalin wacin bu complete amma ga hankali da bu complete sai hmm. zane je wace ka zuyi lanin. kakunun ga ju ilawunci nan hankalin wa daba kakunun mai ilawunci ga lakiya wasu kuma da abin wa jikiyar ga normal hmm. Hmm? hankali da ne wani wato to hankali na na masa kwa da su kuku gado shi hmm. zan doci hankali wa ji zan doci ma hankali wa bi ko zan doci yin wa gumi zan doci yin bu gumiya zangoci nole mine yanci kone sakwabu jiya zane mu yoni wo ki ja jiya alkhairi biya wayo wasu lagosu ya wuce wasu ki ji ma di sheri biya wayo wasu to ya gangani da ya wuce ji mafatihul khair wa shar je ko jiya alheri imani da gwala su musulunci sai milato anabi nawa ne sai kojiyo ne jin alkhairi ganin da sai ce ci wa za. waza imaji ba kaddara da sauran sauransu da kwaji wani je ji arziki bene ga daya mu wallawa yo ce ci ngo diga ni ko mm. wo mo ti aibu ti ta ti wo yo mm. e ju yo na la e wo wo ma se gbe mi gbo e ju yo na la wo wo wo so wo ju ga ti no mm. ga ge so ti no wo ye pe sa shi en neji alkhairu mun ci kuro amma kafirci shirka munafinci fasikanci bid'a lembe e ju yo ne la la lo ko ne no munafinci ɗin zo ne laza lo babu nan da laza lo ɗaya da kuma sana lole na ji za a ce je wani yaji je na suka jike wa ɗoyo wo gangani duni littafin hajjila ruwahi labila jila firahim sai ba shi dabo ne ibn qayyim sai je bayani sai ki je kun alkhairi ki mai je kun sharri ne nawa ne sai sa kwaya ga basira nawa ɗaya wuce yau irna ne daga yin da minin nasu mafakin wani khairu magali kuni shar ya ga idan mai zan yau zan wuce je kuna alheri wani ya alkhairu ce ce kun shiri na zan wuce ma je ku wani ɗaya kun shirin ce ce kun alkhairu na ba sa kwa da sa kwa su dan mi zai je ɗaya kun alkhairu ce ce kun shiri na nawa ne basira bi hankali na su kuwa jina da na gaila ga ɗaya ke yi ne yau ame tí etoa ŋkɛ bi ame kpadu yi fɛyinta sugan la a ina fidale kala ya ti le kɔmi ya firu a ya dan agɔ ya vejiga yi ya ŋkɛ hmm. ko na vejiga yi di fɛyinta no wɔtil kal amsalu na biribu hmm. ha linnaasi wa ma ya tilu ha illa naani mu. Hmm. misali jiyone jiye labiya za an yi na e ɗaya ji ma ji ganewa ganna sai zai ji ne ilimi nan daga babon nan zaga ya ku tun shi ya gbogbo ya ku tun shi o kashe ya cibo ya ku tun shi ya gbon balwa ayatun bayyana tun fi su sudurin ladina utul ilmi aya juyo na ji fiye gbe zai ja lailimi ya nono ko ji gane ku yan mm. na ji bayani ka wale gan al'akulu kan da ce e, e, e, tuya mai ne kwabi na kiyo fahimta da ganewa ko mm. afala ta kilun wale zan da ajin dambu na la'ankali fiyanin ya ba kafir mm. ko zan da ci ma Ela hankali fi ebo kibo ebo eye ya ya bu na ala amfani na kpere gani n'ibe na ala gube na ya hmm. zan ce otu ma nwee je to hankali amma nwee je amfani hankali wọn ebo kibo e ki malu ti ma je amfani hankali wọn yau ebo lemba soko hmm. am ya sabul insani ko am tahsab anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun in hum illa kala na'am annabi wa ko za wuci e wo wo ko e ji fahimta yana waye ganin dokun don do afiya afiya ne sai do je dabba ji ko za shi wa primary ji wa secondary ji wa degree ji wa masters ji wa phd ji wa je doctor aga yoga doctor fi ṣe to pa university nimbo waje beje jin na ja wa gan shi na suku wacce na di ka primary nan nga we da consult ngba wa waje wuce ka shoga waje wuce bo ci wuce jin sabu ya wai na an kali da nalotu nalotu e bonne man lam ya jalil lahu nurun fama lahu min nur da na sako jin haske ya na za na biya e da shi shi waje karatu neurosciences ajiwa aje leading leading consultant jiyo ilimin neurosciences so amma to sun zane na waje buta ne kuci hmm. basira su ko jawo ta da ilimi na benin na ula kunun ga Allah ga kuci je na dubuta na da hmm. baki bo an kali zannin wujiki an wujiyu amfani da ya ko na amfani na hmm. kweza shishi dazin jimbo kwaje professor kashi hmm. muji hod biya bu gidaji jin biya bu gidaji kaza biya bu ebe na bi e, vc ne wa kun ga cinin professor yi e cinin benke sai da university of sabi ke cefu ya gan kiyo efu sai ba dai wula bisu ne zanne mangara abin zane ya jebo ku ba abin zane ya tiku kuma ya abin nan zanne kaza abin nan zanne kaza abin nan eh ta zanne su bishe gudon cini mu hmm. safin na benin ganci masu ku waga ga gan lagbani wasu ya ga da fiye na su jina wata turanci daga babu har harbi amerika kaci kashi hmm. kan ta dole zane da san ba na ji zane da ji kanci na bai siri na igba na ana aga gunga zama ce kata sun noyo turanci ya ga gomi mu dole dole bugun gai gunga zan da ci da to hankali a ma da to amfani hankali a ga gomi mu mini misali ga gadon ko hmm. ebo na zanne ji amfani ga hankali ne e na lagunci na amfani da yuniya yanin da lauji na kun da zaje na ji amfani anu ko hmm. wuce lagunci na ebo go hankali mini aya ya yi ci shi budon hmm. al-imam al-barbahari ga wa yutlabu min kulli insani min al-aqli ala qadri ma a'tahu min al-aqli eh wa bi zan don biye hankali e gurgudu na layin hankali ne ebe kibo aji bi alugwe ko hmm. bi aya zala bi ko afoni shire wọn laba hankali nga malade rufi alkalam an salata alkalam titi da hmm. guta hmm. ko almajnun sana jetina hatta ya fika sai nga jikiyo sai hankali nga daki ko kima lai bane ka kunu jetina ne hankali a wal majin wannan yi ba ta ya fake gane ma an ne su ga sane ka kuma wale ne an kalu da bi kan gani a ga wace ta ne amma kan ga an kalu da wa nga malaku ka gangan doci na lwa na gunanin bu a jiki an gwelenin bu a funi shi wa ma lagwa sun daga da ji zakan yi har ka gama laja ga almukallafu mini shirutu ta kalifu ya zaɗi hankali وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل ga wunji ga hankali zai dawo waza falal wai na sokoi ya zane hankali daga ingole sokoi ya zo hmm. sirri muyo na sokoji da zawa an ji wani yes dole so ko ya za hankali amma wake improve ya hankali wo wo pai eti makluka ti eto eto wala hankali da jin wangi ko waji tadabburi ya aya shi ya alqur'ani wala hankali da jin wangi ya fala na alqur'an am ala qulubin asfaluha wa fi da da gangan be zai ji so ko ji basira ne wọn aláwọ̀ tó àti ẹ̀pà ẹ̀dá tó good direction ọkùnrin máa sọ ìdíkì wọn bá fi ń jẹ mọ́ wọn àti ẹ̀là ń tẹ̀lé wọn yáa di láàlàáṣà iná malhamuru ẹjẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ tí a ṣe wọ́n answab wọ́n azlam rídísùn min àmàlì ṣètọ́ni fàjítẹ́ni buhu ilé fi ṣètàn jù bú dẹ́rẹ́ bọ́gọ́ tí a gẹ́gẹ́ nílùú yìí lọ́ọ̀dí gáà ní akó déédéé mọ́. woga wesi yankali wa mun sakwaji basira wai na hankali na waje na ilimi na waje bai fahimta na waku kuran fitiwo waku hadisi wo wagba medicine wo wagba nursing wo wagba pharmacy wo wagba engineering wo wagba computer sciences wo basira kagboni na sun sakwaji a wani yadda kpata ya ji a wai wacce da jan wacce abirin na ba lada agba jarida ko alada agba kiyo alada agba hausa ko alada ci fimu ne no ne we you are not using it kemgbe gwen wo use na ko ji gane ku ẹgbẹ̀rún rẹ̀ gẹ́gẹ́ jẹ̀rí dágbàjá àárín àmágalúgbà dágbàjá ẹ̀ tún completely ọmọ kashin hmm. eh gan hausa gbaji a yanya ma wadi ga gbe nwe ci wanda a gan hausa ne gaskiya da so ko hmm. so an jiki an improve wo da hmm. ka makanta e za ji ga ci makanta mbu e ga ci ci a cikin to eji guta gunye mafari na shi so eyi ya yambonin akuranu ku fiti eji na jiga ya bezu mo yaya na jiga a sai sayo ni kashi awa ga eji guta gunye mafari na so so kuka yi yanin yadda eh, ba shi da tafiya wangin zage ya jigin babu zane joji ne ka bu zane jo fahimta ji zane mali tafi ba zane ma turanci ta ma larabci ta wanda tafiya wangin da kazan da kazan da kazan eh za su mannaji a sai ya yaji sai ni hmm. ka ga ga yanzu a sai ga ga ci ga da ya na abu nga ga ga ci ga da ya abu wanda ya yi buta guni ga succeed in being this wuce ga malawa jikiyo ci ga da ya ji abu ma ga ci ga n'ole emiri na na-eji nnegwu mgbe a na-anọ sokwu wa contribute into building your capacity e brain kashi mmughaji hmm. kiyo ma da igboro amma gbari na emi na baba maka na magba kuranu ba sai hankali hmm? ka ke ngole ka ya jige belu makanta ya ji caka baga magba wasu ile gaba ba ma wani waje kokari gani to kokari ji mana ba ba ta nga ke mato qur'ani ba gaza ndo ka gaji sallah wali mun gaji liman ya e ba kibo environment no dana e za da bone ji gana hmm. nga la ji ginu je na ko jaji ji mun ko ji to fari ju ni la ji ni da ko ye ji gane ne wanga mena hmm. eh mhm. amma aga ga yin efulu dana for the past fifty years zando ne da fago ne na kuranu ku fiti hmm. ga mu maji katon an ga ji katon har bai riyadu salihu ne hmm. ngo le ko yi yu ce jin da kuga kuranu ku fiti chato su salihu ne ku fiti wa ni fa li se zando le bon zando man ne ni wa fi wa gburu nga malaka nga yi makanta wala zalo zai ji dole na ga gaggafi makanta ko jan kala to ji wannan wa contribution to dole ne su amma ga gila da makanta ne eh zando ne ga katun papa papa pai kawo to ga ji mi waya la ga gugba katun amma competition ne da le makanta wannan wa kuna fi mun to ga da ba hmm. Nukwe jiga na ne wanga na. Yanda ji bai ne wai contributing to grow hankali. Hmm. A mai ji dabo ne ke destroy hankali. E hmm. ya fi waju da hankali lalace. Facebook hmm. ga je ne nema completely waju da hankali lalace. Madan tsaba waju da hankali lalace. fudulu sima ya ta faɗi gandoro ta wai wasu kyau wani za ka lalacewa sai wato yana ji amfani a nan mago brain the top fudulul kalam wani gaggajin ba aya ba hadisi la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islam bain an-nas kai ga na def amfani na dabo wani gaga yanna wala brain wa jiki an ah. wọn ló tún wọn jà wọn àti gbóró lọ. wo jí ẹ̀dá ji ga ṣe dàgbé kàtún mọ́ ga ṣe lẹ́ẹ̀ni mọ́ èdè èjì náà pẹ̀lú fún kùwé. wọ́n jí lítà fi tọ́wọ́ ẹ̀ gbà wọ́n jí kàtún tọ́wọ́ ẹ̀ wà wọ́n jí ojú a wọn fa ní kó specialist ń lọ́tí kó consultation ń lọ́tí wọ́n ẹ̀ dàjú wọ́n ṣe dé ìlì ń lọ́tí dé ní à. ɗaji gayi ije kan yi kun ji ga solution ga yin doro nan waji na alaikum sa kun ji ga solution ga yin doro nan waji na tayo kasha ku birenci bebe ɗaji ga ije kan yi a ga labe yuye mun wa fekti brain ije kan yi kun ga ji ji mun wa fekti brain da environment ne yana je kogu bi kago ne wuta ne ji mu yi bugon ji wa fetti bulayi da kan ji da hankali ko ji gane ku yan naji bai ne kudi alaka bi ga naji man da je ji karatun psychology na da man da je ji karatun ilimin nafsu ne da man ji karatun medicine ne ko ji gane ku da sauransu don mimman na yake ke wu karatu ko a ce ji karatu ya neuro sciences ne a deliberate ya ce sashe na jo kayan mu kai mu ma kayan ita ta ashin nan to fa lo dul ja kamil maulud mun la ne fa karshe ita ta ashin ko ko da ba ka mu waje babanin waje kiyo wace gannan zai shi ma ake babanin alayanin Allah subhanahu wa ta'ala gan ko hmm. wale ga afalam ya firu fil ardi ya zashi da zaɓe cikin kimbo fata kun lahum kulubun ya kilu hmm. na ha a ta je gbana ga hadisi na a ga hadi na au azani ha na biha hmm. ko na fi lawa gana fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur uje yi ngenna hmm. yegbana de na gwen gwen ni mbo yo ngedi kiyo ngedi non e bogo e zo paye e ti ali ta jen se cho ye paye sama ye ki ye pati ye du ko ye yidi ye twa ye zawangi ye baji ye nzaji ye kanzan ye dabaji ye ali ta ne soko dina ye ne be ne wen la za hankali bo gro ga paye ko hmm. wo paye alumane gogale ani na zai annaba ne da nasara nan ki ne da nasara nan zai ji sokoji zaman lafiya da alkhairi ji ya nan kin jari sokoji ke wuce shi yawo zai ji masa sokoji halaka na jama'a fir'auna shi jama'a na bilu luhu jama'a na bilu lutu jama'a na bi shu'aibu jama'a na bi kaza ji kin ji ne ba su kwani ja sai ji mu ci jiki nan ji halaka nan nole ya kpai tiyan na jo benyo wala za lai ne da rasu ma ga idiyan za fofo da da na ji nga ji nan ko hmm. gbogbo ya tarihi zamani fayi na man ka zai giya ka zan ciji kazan zamani fayi na man ka zai ka zan ciji kazan man ka zai ka zan ciji kazan man ka zan waje mun ga mutuwa ba man ka zan man na ka mun man na ka man ka zan mai ya tafsiru da ya hadisi man na mai ka zai da kaza da kaza man na ka yo mu ke mai hadisi muke su eh irin wuce bai yo eh da na wai da je experience ka ka ka ka ka ka ina yo wole yana wafe le ga is impossible yana brain ga ga no wa ji mana yabo ne da dabo juliani no ko mm. daga thought ne da dabo juliani will also guide you towards to mm. proceed Lord, yan na ibe ni eh jiyo na sha Allah hankali da hangi jiki no mm. improve na ma wade shishi wade da show comfort zone bu kan waye zawa bo zai ji wace je basira ganin gawai ba da yau dole yandoro kawai ga ci bi wa da na kawai wani amma ce kawowa lokaci wato da gumbe zai yi wato da imani ya bisa kwai zane gani sun yi gawa fara ebo ya jawo nare mun gawa basira mun gawa ilimi gawa karatu mun gawa yawo da shi na city with those type of people the discussion da wuce kasu ji da wuce wajen wa wa basira bi yawo ya bi ya wato wọ́n ji gane ku ya gane ya bai ya ga stegun babu number is very very important in our day to day life wallahu alam wa an Allah faddala al ibada ba'dahum ala ba'd bi ki al imam al barbari ga bi ke da su kwa wujiji ya fa la ta ce do jona fi dunya wal akhirah fi joto al qiyam adlan minhu fa ko jin najin bi adalci daga bubu la yuqalu jara wala haba a gaga su kwa zalunci jan amma gaga su kwa fanda ba za mu yi abin ma'ana a gaga su kwa jingwa faman faman kala zane ga ga inna fadlallahi alal mu'mini wal kafiri sawa zane ga ga falla na su kwa jiya mu'mini be kafiri na yiri ni uyo na fa huwa sahibu bid'a zane dan bid'u uyo bal fadlan Allahu al mu'mina alal kafiri sakwa mumini ya fara latacin kafiro wata yi alal ansi zane mai lamin tu sako ne sako ya fara latacin zane ile sako ba nan wal masum alal makzul zane masa kwa wadda wuci mai ji laifi a nan zane masa kwa gwata wuci mai ji laifi a nan falala na sako ji na wace falala na sako ji a zane ji laifi wunde gwata nan adlan min hunne na sokod na adalci yo wa fadluhu yu'tihi man yasha fa la saku ya wali ya zanga buna wa yamna'uhu man yasha'u zana ma buna suku wa lula kan ebon da ba ta ma ba ne gaga yace hankali o man ginan gole el bawu ya musulunci wa la hankali ga goma anabi ga gagani ko sokota gagani ne wa doyi na amitu mun ji gwado hankali bi wani lolo likiyo wala na mai ji ankali na matalayo makorobta na da na fiyoto na mata juni wa gungo bai duniya na ana al-imam al Allah al-ibada ba'dahum ala fi wal akhirah sai ta wuce ya fara la ta tiyan dojo ijo to hmm. sako wala an fara la ta tiyan dojo fara la nu jamu wọn ce falanu jiya kafiri na banu ya mumini imani mai kafiriya ko so kuma mumini jo to ya fala ta ce dojo tuci masa ko kya to ya fala ta ce dojo tilka rusul faddalna ba'dum ala ba'd tuci wunci shi ya ya fala ta ce dojo ko fala ne so ko inna walu ya zanaga bawu nan ko zandoro ma wa kusa wa ko bua yana gaba su ko ga waju jewo mulki ya so ku wala ga falala ya so ku wala ya ga ko mutazila ji ayaja gagan ayaja ga waju wa bibita te so ku ne ndoro nunga ya zangi ne pata iri niwa ya wani mun mai legan adalci na ne ne su'ul adabu ma Allah ne ladabi sakalo ba su ku hmm. zanne wasu ko cin zanne gaga ga irin nana tuke ga iri na lugwa hmm. sakwa alita jiyafa la ta ce dojo mulkin sakwa hmm. sakwa aji zazaba majalisa ya jiza ji zalunca ko sako la wala tazir waziratun wizra ukhra a la lafi zanna ya zanna wa yanta da maskalatin ila himliha la yuhmalu minhu shay walau kana za kurba kaga ga to zan ala to ya zanno so ala wala ta zanno wala kan gai zanno sabuna ya zuzu ga ga ita du sabida na mutu ya koyi kan ai lefi aka wayo ni ga ala. ngama fún àlàyé kí ó tó fún àlìkí ẹni ẹ gbogbo gà Ko? kíríkì olótú kíríkì ó gàgà tún dèdè lúgbà wá tún dèdè lúgbà. kọ́ gbogbo àdé tìǹ gà sọ pé jù òmòdì zálẹ́ńtà omega tìǹ lè sọ yàtà náwó ya za na nẹ́kagbó ngùn wẹ̀yà yàtà nẹ́jìbá jìjì ngùn zàjìjà yàtà nẹ́nzà jìjì. wuyu ba gisha hmm. in ya zanne ba gi da yin zagi hmm. amma wuyuwa hmm. tashi in ya zanne mota be ni be kaze be ni a ma amma ni ne sun su ba tashi wun na ganci masu ku wuyu emi amma wuyu mota amma yi ni wa gbau ne sun su wa ko na uyu wadan guri energy stop bonus kun gini da bana ta energy wani kuma da nan wuga to wato biya amma su kula zando wa tayin dun kwasu ba ga sun tayin kwata ngo fi baji ga kashi don ga da jiki malaria ya ganzo ne ko dole adalci da lamari sako zan wuce madana wuje o bele kete ko jiga ni akwai ne wa kawai na wuje je gimi ne ga awon yan wuce responsible na talaka na mashi na wunje to wato a mai juji bai ne wunji to wala yin wula lokacin bakan da sako da uba ba ta so sako ma basira shi ya in ya haka hmm. eh? zan da to mai shishi kaga o oh, kaka sako ya gini wa wani ne diga kuranu ko ne ji kani ni mi mine ju yo wuju je ka zai ni na ba ji basira ne dan da ti ma shishi wa da to wa wani haka lafiya ne ya yan da shi ba wai lego ne ji wa da to ya ji a go nyo ne kashi hmm. ba ta yi yuji masa kwabai wannan jiwa hmm. ya bago ɗaya eh, gaggwa sakwai ji zalinca hmm. sakwai ji kiya sakwai zalinca wale sakwai majiya ji ne ya tafi da ba dukkan ba a don sukuliya ɗaya eh, wani cifi ji dimu ya doji wunne jewo a mun mabatuwa wunne mun mabatu a ma'udewa son wa bai ba fi a wannan wannan calawa ya wannan kashi wannan wuɗe kafin amma kan wu kafin wa dewa wannan madewo wuɗe kafin amma ga yaji wuji kafin ya ji wulada ya annaji kashi waje a ne zai wuce ewu wadda ta man wangu to musu ko waje a jala jin wagwa ya adimisha makanta to musu ko a da a da goyen wallahi tallahi nole kami wuce wani wuce nan wulala amfani da abuwa Hmm? mun na wasu kun da tewa da wasu gbe to ya kan gawo ta zagu admission kaji ku ga ku ya du da gani zuku mu da ji wala ta da wawo mu ta la biya wannan mu son na ta ji wala mu ta la ka tun da mu ta go wannan hmm? ko waje fulak za mu shi, ko amma to sun zanne su ku fulaga mu ye fu mu go kashin mm. so un ga fula fo un ta ogu kan ga wade wani wada shi yanki tun shala da bai nuna mm. Mm. so a ci aga so ko jegu wa do jibu so ko gu jiga to ba te ya yo de ci so ka wen ya she wa sana ku ne zan dora kwa gashin mm. eh ni wanda boye waza na agba ko kanu ede za agba bene ebo za ndo de wura de vego de vego ada agba ko kana gashin ele bubu de bene suku wakale ni alai le gida mun ji ke mun ji ya zai ma ba tugo a ga de zai ma ba tuna yau za ndo ra de wu gashin ya lalo wala alwala ta cin za sa ko jin zanna denna zanna denna zanna denna zanna denna zanna denna zanna denna wajen ako ya cafe da bukata lo bai doji abu idan faman kala zane ga ga inna fadlallahi ala lil wal kafiri sawa fa huwa sahibu bid'a zane ga ya fallala dan sa ko jiya mu'mini da kafiri na yiri ni wani dan bid'a ga wancan ka arziki wasu kuya fela ta ce yau ba duk la ba din fi rizki arziki wasu kuya fela ta ce dojo ilimi wasu kuya fela ta dojo kula ne sauyin da zini ya alamu ne wanda zini la ya alamu in ga zai da ilimi mi bai zai da ilimi a najeri ni gigbayen soko soko ke iya fela ta ce dojo ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات tuci bi annabaji masa kuma ya la ta ce ya tilka rusulu tuci wuce faddalna na ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah ya la ta ce da jadi da na abu ne sako da gangani da ni to ya fojo masa ko sai ya fojo ya fala ta ce mm. da jo anabi ga ya fojo da fala ga na tola fi shamsu ga gidi latin mu ya fojo ma, fi ko ne ka ta anabi adam wa fi udika lil janna ya ga da janna mu wa fi ukhrija minha ya fojo ga da adam mu tiya ga janna mu wala taqumu sa illa fi yawmi ma ji sai mm. so ko ya ta ce da ko ya shi ne da fala ganin ya shi lailatul qadr inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ko e tsaji so ko ya fala ta ce da jo ko inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atun hurum so wale gan annabi sa sallam ga inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ije to ko lu ya zanen wa de boye ya nan mai lafi zanen wa de boye ya nan wala yi uti jina illa liman yuhibbu to ko mai la dini ya za sai zanen to ko de boye de kaune ya nan ko mun gani na hmm abidan ada ko ni mutazila ngole e ga mutazila juro na jigan fala na sokojin amu mi to kafiri na yiri mi wonu ko a ta da fele ga so kubi ga za so kubi lan wuji ga zan do ci bewe zan do ci man ko zan do ci ka zai le ga inna da mi ne yiki ma ba ngon so kubi da ta ngo le ko a ga ilimi to dukiya ko to lada to kuni mi patan wuyiri ni hmm ngole ngato oga cinga nele wanda yake moto ba ga an yi bata ya dukiya da cha hmm. ka america da sauran ne ya bugu ne ya kabala ɗin e ba shi da wagewa ashin ta ka ta kin balarabe jo ta ta ga ga eh o ka ta saudi san do biliyoni yo weto kiwe ga hmm. no ki dabo a a de o de ci amma dai talaka ji hmm. ko ji gane ko hmm. amma to sun zane ya zaka zane wa sadaka ko hmm. zane ji taimako zane ji sulatul rahim ko zane guyi zane cin ake makwabci ko ɗagi e, mutum mai dai makanta lo ɗagi mutum mai dai katun jin da zashi da sauransu yan na bai da a ne ga talauci wucin wa sofiya su wa sofiya su ko ka ci hagogo ka ne hannu a da talaka ne kamar shiga bai shi ga abin gafi wata ganga wani fa daula musulunci da wani bayanin nan da ndoro a shi shi shi fiye go salari ni ga ba zai ga ci gaji zamani hannu biya zai ga ga ci gaji zamani hannu biya ka zamani hannu biya da kara da zina hukun jomin biyarin a ka zamani hannu biya da talaka ne abu idan an ga ga zan doro wa shi dukiya da ci ba ta gaji lalace dai bani a dai zai ja lutun doci na hmm. production mu gazo wa dabwa nga malla so kwa zan ya fala ta ce da je bayan ziki bo wa zan ya fala ta ce da zan ga ci da dukiya zan ga ci da an e bo ki bo e bo e fi biu di shi rayuwa mu fi le gboro kashi na'am wo shi na with all your qualifications nga ji gane ko hmm. fulani ngoci na wajen hankali a ruga ni mu e ji ta wale wace ajira zanen wale le wa wa gagga wa waji kaza wa ka ya je shi dai wa ya wale hmm. e le baya tashi wajen hankali a bani e wato sala ne naji wata kasa da hannu wa felo wa felo ta ba fulani na shaida ta mamaye ji mun ce wa kasa nan da wajen wajen kasa wajen gun yan wuri lagi jikiya wuri lagi nuyawe. Nole ewo na wajen in ji hmm. hmm? hankali a zane ya je gwata ngala sakwata ya je kuwe eh wace jiki yau wace ga wewo e gungo cige ngo ko daga ba bago ganji zugu e wannan na waje bayino ganci na zugu ji hankali a ki advice wa gan wagai wagai wo yi bi waga da fi palon ko shi na ko bi to apa yawe daga ne mo fulani ayo hmm. na zugu a fi pa o wani ya wai waga la ya dinan kwa yawe a hmm. hmm. hmm. na ọwa ga awụ yawo tashi ga yaji na dina ala yawo ni a so mai ga wala sabe yake obe tashi kunji an ka to an ni ga saya sai ju sai jigwa ta dojo an ni ga mu rayuwa jikiyo ọ̀rọ̀ egboro wẹ̀dẹ̀ owó wẹ̀dẹ̀ ndóòrò bẹ̀rẹ̀ ní ọdún kágbọ́ wẹ̀dẹ̀ zanúwẹ̀tì náà yìí tálàkà wọn ṣáájú gbẹgbẹ́ bẹ́jì mi gáàdì àmì náà àtàtọ̀ gáàdì ko ta ana da ndu ọ na daji wani waje dukiya da cinciku a dai na produce nan za a shiga laifin za a kusa kawo za a gbagogo za a gbabo holo za a felo painting with system kashi za a felo tun kwako za yo za Eh? Hmm, ade na ya kaga ne mudu ba su ya ci aji wala gani to fata da ma ke ita da kabi ganji zugu wale gan ade na ke ji ya bena e bone ka mi ga ji za na ke ya mi to bo mi to bo ka ga ta mi na inda wa inda da Allah subhanahu wa ta'ala wanzu an ji jikiyo wanda an yi ya fala ta ce da je bula maru da guru wa na ba da foka ba din daraja kin da ya take da ba duhun ba ba don sukriya ta kwaza an yi ya fala ta ce da je buki bo ebo yi fi lo tun ya goji doctor jey limi limi ya ci benin kuma test ji lab wa mun bukata lab scientist kashi lab scientist mun test jina umma ki be prescribe ah. ko ba na umma ki be prescribe na umma ki be produce eh, ya buga wato da bukatar pharmacy kashi pharmacy na mun ki be produce na suku umma eh, ya keji ya buga wato da bukatar nurse Kati nurse ma mai keji ganci na suku educate asibiti wato ke majan ke da bukatar junior staff ne ah, na ke junior wato bata ya take zaba dukun ba don sokuri ya jiki a ne wadana ne Kuna ta yasa kwajo a cin zo ya dace ga bal fadlullahu lil mu'min ala al kafir to kwa mu'min ya falla ta ce kafiro wa yi a alal asi zanen mai ba su kone su kuya falla ta ya fi dicho wal ma'sum alal al zanen maje gugota kele filu gwanan sa ko ya fara ta zanen je gugota irin wucin nan wadda yana ko su koma jin na jin daga bubu a ga su kwa zalunci ji ko su kwa bi na kunciya ga katun ya ko mm. wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk